masu kallo barkanku da war haka wato fatima ne na kanku da sabon shiri wato wannan kuka fi sani da zindin zan yi magana ne akan tsakanin mata da miji akwai maza da yawa wanda ba su iya wasa ba eh wasa ana cewa wasa amma kuma kusan har yanzu kusan mai wa ainihin wasa akwai maza da za su taba matan su sax su dinga tabawa da zafi su dinga murzawa macen yana mata zafi amma ba za ta iya gaya maka ba a hankali za ka dinga taba very smooth a hankali za ka dinga taba kamar yadda za ka shafa mai a hannun ka ji maka yayi smooth haka za ka shafa mata shi haka sannan in ka zo sha mata nono ba wai ka da ka za ka haɗa kana ja mata ba duk shi ma yana zafi sai dai da ta daure ba za ta iya maka magana ba ba za ta iya gaya maka ba a'a a hankali za ka dinga yuzin harshenka in ma haƙori ne a hankali za ka dinga yi amma ba ka dinga mata roshin ba wasa ma shi ma baya son roshin amma in kana mata haka duk abin nan ɗinta sai sha'awar ta ya tashi sai dai wasa kala kala ne ina wasa ina cewa wasa eh wasa ne amma na san ku ba ku san yanayin wasan ba to na gaya muku yanayin wasan kenan guda biyu na kawo muku a hankali ake saka dinga abu soft ko mata yan lesbian su ma haka ba sa son ki dinga fingari ki zo kina fingari din ta kina no ki dinga yi a hankali za ki dinga mata in ma sokin din pussy din ta za ki yi ki yi sokin pussy din a hankali da harshen ki a hankali amma in kuna yi irin rushin in kuna rushin gaskiya yana zafi ba wai bai da zafi ba ne sai dai su daure su ki muku magana malama zindin yi magana masu kallo sai mun haɗu a kashi